rahotanni daga karamar hukumar na faɗa cikin jihar gombe na bayanin cewa ɗazu-ɗazun nan ne wasu 'yan bindiga wanda ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne suka jiƙaƙi garin inda suka kona ofishin 'yan sanda da makaranta suka kuma kafa tutarsu a gidan sarkin garin ga dai ta bakin wani mutum da ya sha da ƙyar kuma ya makale kuma na makale a kan bishiya. to yanzu haka nan da ni dai muna kan bishiya sun zo mu sun waɗa mu suna ta da harbe sama yanzu haka kallon da nake maka ina ga hango gidan shehin mu sun kewaye gidan muna kogi ne ba mu da su. To sun shigo da motoci ne ko wani ne shigowa suka yi? Eh da motoci da mashin irin ba za nan. Suna da yawa kuma. Suna suna kabbara suna harbi sama. Eh suna da yawa. Suna da yawa. Dukkan mu wani kuma yanzu haka na fara hango hayaki cikin gari ba san dai ina bane amma ina hango hayaki. ba ta tsallaka ko nan ƙauyukan da zai iya tafiya ne. Wato cikin garin na faɗan ne suka kawo wannan hari? Eh cikin gari ne. Sun kafa tuta a gidan sarki yanzu hakan nan. Za ka ba ina hango ta gidan sarki sun kafa tutan su. Sannan inda nake ma na ga yaki kuma sakatariya ne da makarantu suka hukuna. Wato har sun kafa tuta? Eh sun kafa tuta a gidan sarki yanzu hakan nan. Wato sun koyi sarki kenan da fadawansa? Eh a sarki da fadawansa. a yanda wani ya samu daga gidan yake fito ta magudanar ruwa ya fada kogi ya mule ya hauro ba mu labari ya ce kuma sun tsaya su yanka wannan da suka samu a cikin gidan deka za su za su yanka wane za su yi yanka su wannan sun ce su nuna musu inda malam ke kuma su yanka su yanka su su kuma sun ce musu wallahi malam baya gari amma ba su yi ta ba su suke ɗan yani yana gari wato suna neman wani malami ne eh shi ka da mu misira shi malami ne to yanzu suna nan har yanzu a garin ne koya har yanzu yanzu ma haka ni da misalin karfe nawa ne suka zo wannan go. to yanzu dai gaba daya bai shige awa ɗaya ba don yanzu ni ma ni tsuwa ne ni wayan da nake wayar kai ba dawo bane ni tsincanta ne a gurin na ga rubuta Abdulwahab murin Amurka so sai ni kira karshe to babu kaman sojoji ne ko yan sanda na Najeriya ka kai eh wanda suke nan da ka kasan da yake garin ba wani babban gari a can bane yan sanda da suke gurin ma dai kasan san duk da muka wace rigirgin gudu muka yi to yanzu kana wani ƙauye kenan kace akan bishiya eh mu haye ruwa ne da mun yi muka tsallaka muka haye ruwa yana hau To iyalanku da yara ba sauran mutane? Malam ba ba wanda ta ni kaina ina da mata na biyu na hudu amma duka matsayin da suka yi ko kowa ta Sai dai duk kokarin da ne domin jin ta bakin hukumar 'yan sanda ya ci tura domin wayoyinsu suna kulle. Karamar hukumar na faɗa tana da iyaka da karamar hukumar Gulani da ke jihar Yobe. abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.